Me, me. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 28 ga watan Oktoban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar ƙanana da manyan ma'aikatan jami'o'in Najeriya sun tsunduma cikin wani yajin aiki na sai yadda hali ya yi a ƙasar sakamakon ɗimbin basussuka da suke bin gwamnatin tarayya. a cikin shirin za a kuma ji cewa yau litinin ne Minista abuja in yosef woke ya kaddamar da yaƙi da mabarata inda ya bayyana cewa jami'an tsaro za su fara kama su daga yau litinin idan sun sake fitowa bara kamar kowane daren ranar litinin yau ma muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma na mahmud ibrahim Kwari, wanda a yau shirin zai haska ne a kan damuwar al'ummar jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya na rashin ababen kyautata rayuwa a wasu sassan jihar. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni, to amma kafin nan ga zahara da labaran duniya. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. shugaban amurka joe biden ya kada kuri'ar wuri a babban zaben shekarar 2024 wannan lokaci ne da biden wanda ya yanke shawarar kawo ƙarshen takararsa na yakin neman zaɓe a watan yuli saboda karuwar damuwar amurkawa game da lafiyarsa da kuma damuwar 'yan jam'iyyar democrat game da damarsa na kayar da tsohon shugaba donald trump Biden ya kada ƙuri'a a yau Litinin a hukumar zaben jihar Delaware da ke kusa da gidansa a wajen Wellington, inda masu kada ƙuri'a suka yi layi akan titi don kada su Biden ya tattauna da masu jefa ƙuri'a yayin da yake kan layi har ma ya taimaka wajen tura wata mace a keken guragu. Shugaban ya jira a layi na kusan tsawon minti 40 kafin ya kada sa. ya miƙa wa ma'aikatan zaɓe shaidarsa wanda ya sa hannu a katin zaɓe ya sanar cewa yanzu joseph biden yana kaɗa ƙuri'arsa jami'an 'yan sanda a najeriya sun ce wani gini da ya rubta a wata anguwa da ke bayan gari a babban birnin tarayya abuja a ƙarshen wannan mako ya kashe akalla mutane bakwai rundunar 'yan sandan abuja ta ce tuni aka ruguje ginin da ke anguwar sabon lube a abuja inda wasu 'yan gwangon suka ƙara lalata ginin wajen neman tarkacen karafa mai magana da yawon rundunar 'yan sandan abuja josephine ade ta ce an ceto mutane biyar daga baraguzan gini a jiya lahadi ruptawar gine-gine ta zama ruwan dare a najeriya inda aka samu akwai irin waɗannan lamura sama da goma a cikin shekaru biyu da suka wuce hukumomi sukan ɗora alhakin irin waɗannan bala'o'i a kan gazawar aiwatar da ƙa'idojin kiyaye gine-gine da kuma rashin kula da su najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a afirka ta samu rugujewar gine-gine 22 tsakanin watan janairu da watan yuli a wannan shekara a cewar cibiyar dokokin gine-gine a najeriya A watan Yuli wata makaranta mai hawa biyu ta rubta arewa ta tsakiyar Najeriya inda ɗalibai 22 suka mutu. Kwalejin a jihar Filato ta rubta jin kaɗan bayan da ɗalibai da yawa daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar suka isa a jujuwansu. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a yau cewa dakarun Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa ɗari a yankuna daban-daban na ƙasar. rundunar sojin ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa 66 a yankunan chakaski kalaminski da kiev gwamnan hassan alexandria prokodin ya faɗa ta kafar telegram cewa hare-haren na rasha sun afkama wasu gine-gine a birnin kason inda suka kashe akalla mutane biyu sannan a birnin kharkiv jami'ai sun ba da rahoton harin bama-bamai da rasha ta kai wanda ya lalata wani gini da wani gida magajin garin kharkiv ihor terekov ya ce akalla mutane goma sha uku suka jikkata a hare-haren da aka kai a yankuna uku na birnin ma'aikatar tsaron rasha ita ma ta sanar a yau cewa ta lalata jiragen ukraine marasa matuka guda 21 da aka yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare Bangaren adawa a Georgia ya sanar da gudanar da wani gangami a yau inda yake kira ga mabiya da su fito kan tituna don nuna rashin amincewa da abin da suka kira magudin zaɓe wanda ya baiwa jam'iyyar Dream Party mai mulkin ƙasar nasara. A ranar Lahadi ne Prime Ministan kasar wanda memba ne a jam'iyyar Georgian Dream ya bayyana nasarar da jam'iyyarsa ta samu a matsayin mai ban sha'awa kuma bayyananne ya kuma ce duk wani yunkuri na yin magana akan magudin zaɓe to tabbas zai gaza. Jam'iyyar Georgian Dream wadda yanzu ke shirin yin wa'adi na hudu akan karagar mulki ta samu kujeru 89 a majalisar dokokin kasar inda jam'iyyun adawa hudu masu goyon bayan yammacin turai suka samu kujeru 61 gaba ɗaya. sai dai jam'iyyun adawa na ikirarin cewa an tafka magudi a zaben kasashen yammacin duniya sun bayyana damuwarsu inda suka bayyana sakamakon a matsayin koma baya ga demokradiyyar jojiya da kuma yadda jam'iyyar ke goyon bayan moscow Japan ta fuskanci wani yanayi na dambarwar siyasa a yau bayan da jam'iyyar da ta daɗe tana mulkin ƙasar ta fuskanci mafi munin kayi a zaɓe cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata lamarin da ya sa Prime Minister Shigeru Ishiba ke fuskantar matsin lamba kan yayi murabus tare da nuna shakku kan yadda za a kafa gwamnati mai zuwa. Kuri'ar ta ranar Lahadi ta nuna jam'iyyar Liberal Democratic Party LDP da ƙaramar takwaratta ta ƙawance Kumito sun kasa samun rinjaye a majalisar dokokin ƙasar lamarin da ya haifar da rudani na neman ƙananan abokan hulɗa don kafa gwamnati cikin kwanaki talatin. Ishiba wanda ya zama Prime Minister a watan da ya gabata ya yi fatan zaben zai karfafa shugabancinsa a daidai lokacin da jama'a ke nuna fushinsu kan badakalar kudade na siyasa da tsadar rayuwa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu bude taskar rahotanninmu daga tarayyar Najeriya inda za ku ji cewa kungiyar ƙanana da manyan ma'aikatan jami'o'in Najeriya sun tsunduma cikin yajin aiki na sai yadda hali ya yi a ƙasar sakamakon ɗimbin basussuka da suke bin gwamnatin tarayya. Wannan lamarin dai ya jefa ɗalibai da ma'aikata na jami'a cikin wani mawuyacin hali. Wakilinmu na yankin Neja Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka. Kungiyar ƙanana da manyan ma'aikata na jami'o'in Najeriya sun tsunduma cikin wani yajin aiki na sai ba ta gani bisa dalilin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta fita batun bukatunsu da suka hada da ƙin biyan basussukan kudadensu na watanni hudu. Tuni dai kungiyar ta ƙanana da manyan ma'aikata na jami'o'i ta ƙasa ta umarci dukkanin membobinta da su aje aiki a duk inda suke a jami'o'in Najeriya.

bayanai dai na nuna cewar kanana da manyan ma'aikata na jami'ar tarayya da ke jihar ribas wato uniport sun tsunduma cikin wani yajin aiki kuma kan haka ne ya sa na ji tabbakin wani karamin ma'aikaci da ke jihar ribas ya ce yana cewa ne sunana barido tamino ya ce mun tsunduma cikin wani yajin aiki a jami'ar fatakwal sai yadda hali ya yi kuma wani wannan umarni ne muka bi na uwar kungiyar ta manya da kananan ma'aikata a jami'ar jihar Rivers halin da muke ciki dai a yanzu halin takaici ne domin kuwa mun shiga wannan yajin aikin ne sakamakon dimbin basussukar da muke bi na akalla watanni hudu da haka kuma na ji ta bakin wasu ɗalibai da ke jami'o'i daban-daban na ƙasa domin jin ko ya wannan yajin aikin ya shafe su ko da yake dai wannan yajin aiki ba na malaman jami'a ba ne gaskiya wannan yajin aikin aikin da ya bamu a farin ciki da a a shiga saboda yanzu haka muna abin nan muna jaraba kaɗan ma ya rage wasu su karasa a kowanne yanzu ma fefa biyu ne kawai ya rage musu su karasa abin nan exam su wasu uku wasu ma dai bai wuce hudu ba ko suna da da yawa ta yanzu za a je wannan strike gaskiya ba karamin ci ba ni ga student ba na haka muna kira ga gwamnati ta yi wani abu akan wannan strike din da kuma makaranta domin a duba mana dai mu samu mu karasa exam din mu in ma ya zama lallai dole sai an je yajin aiki ita ma wata a jami'ar fatakwal ta su going on strike now, I feel it won't be okay. Tana cewa ne sunana Boma Barasuwa ta ce ra'ayina dangane da shiga wannan yajin aiki abin takaici ne. Ina ganin san bai dace ba yajin aikin dai an fara shi a jami'o'in arewacin Najeriya kamar yadda Farfesa Bala Sale da Wakin Tofa na jami'ar Bayero da ke Kano ya shaida mini taure salula. Malamai dai bai shafi malamai ba sosai saboda kamar yau ni ma na je jarabawa ta ɗalibai. amma yan primary school hmm. an koro su hmm. wato BUK staff primary school eh. ba da za ka dai kamar dai quiet place kamar ba da ma ɗalibai suna jarabawa a gaskiya abin ya shafi inda aka saba ganin jami'a to abin dai ba daɗi dai ba daɗi da haka kuma na ji ta bakin malaman jami'o'i kan yadda wannan yajin aikin ya shafe su dr abdulkadir suleiman muhammad na jami'ar abuja ga abin da yake cewa Ka san yajin aiki har kullum ba taimako sakamakon tsarin koyarwa a ƙasar mu yake ba sai dai ya mai da abubuwa baya a yayin da su kuma suka riga suka tsunduma ta baba sai ta gani muna jin kishin kishin cewa su kansu malaman jami'an ma nan da gobe zuwa jibi su ma za su tsinduma nasu yajin aiki kaga kenan za a wayi gari dukkan jami'o'in najeriya sun an rufe su sai da ɗalibai kuma za su wayi gari suna cikin su ma tsaka mai wuya yaje yajin aiki dai a jami'o'in najeriya ya ɗau tsawon lokaci domin kuwa tun lokacin tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya muhammadu buhari an samu yaje yajin aiki daban-daban wanda kuma ya fi kowane daɗewa inda ya kwashe akalla watanni takwas makarantu a kulle a sassa daban-daban na ƙasa lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido abubakar sakkwato da wannan rahoton a yau litinin ne ministan babban birnin tarayya yesu wuke ya kaddamar da yaƙi da mabarata inda ya bayyana cewa jami'an tsaro za su fara kama su daga yau idan suka sake fitowa bara a titunan babban birnin to sai dai kungiyar masu lalura ta musamman ta ƙasa ta ce za ta kalubalanci wannan doka a kotu idan hakan ya faru to ko menene dokar ƙasa ta ce game da 'yancin mabaratan domin jin amsar wannan tambaya ku biyo mu a wannan rahoto da wakiliyar muryar amurka madina dauda ta aiko mana daga abuja abuja is to beggar's city it is embarrassing that people come in the first thing they see are just beggars on the on the road A nan ministan birnin tarayya Nyesom Wike ne yake cewa birnin tarayya Abuja ya zama kamar birnin mabarata kuma wannan abin kunya ne a gare mu. Wike ya ce duk lokacin da baƙi suka shigo garin babu abin da suke fara karo da shi sai mabarata a titunan birnin. Saboda haka daga yau litinin 28 ga watan Oktoba zai fara ɗiban mabarata daga kan titunan Abuja. Wiki ya ce gwamnatinsa ba za ta lamunta ba domin su sun zama abin da ake cewa informa a turanci wato waɗanda suke ba 'yan ta'adda labari. Saboda haka daga yau litinin 28 ga watan Oktoba zai fara ɗiban mabarata daga kan titunan Abuja. Amma shugaban ƙungiyar masu larura ta ƙasa, Comrade Yarima Suleiman ya ce ƙungiyar za ta ɗau mataki. Minista kai ya manta mutane masu bukatar musamman mutane ne wadda suke da biyayya da tsarin kundin tsarin mulkin ƙasa suke biya da kuma dokokin Najeriya. amma minista ya gane cewa wannan mutane masu bukatar musamman mutane ne kamar kowa muna son minista kafin ya bada wannan wa'adi mun zata cewa za a tanar da wani yanayi mai kyau kamar yadda ake bada aikin yi ga mutane a doki mutane masu bukatar na musamman a ba su aikin yi ya kamata ce minista su samar da irin rancen da ake ba mutane ba a doki wannan rancen a bayar minista ce daga cikin su akwai informa ma'ana kamar ta'addanci ake zargin wasu masu bukatar na musamman da shi wannan magana kuskure ne sosai a iya sanin mu minista ya san tsarin doka ya san shugabancin masu bukatar musamman ya kamata a zo a zona da wayannan masu bukatar musamman kar ya sa ƴaƴan mu su zama suna kyaman mu wanda suke tausaya mana suke taimaka musu zama suna kyaman mu don an ambace mu da wata kalma ta informa ma'ana ta ta'addanci wannan abin bai muna daɗi ba muna son cewa ya janye kalmar cewa akwai informa cikin wanda suke bara kan titi ko kuma masu bukatar musamman da muna taushe kunnen mu na bisa walakancin da ake mutane amma yanzu ba za mu yi daɗin ga mutanen mu ba. To menene kundin tsarin mulki ya tana da kan wannan hukunci da minista ya ɗauka ba da sa mustafa Haruna so ba ya yi fashin baki. A takaice cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ba wata doka da ta hana a yi bara. Saboda haka mabarata suna da 'yanci su zaga su ɗanyi baransu. Don kundin tsarin mulki ta ba su dama su yi su yadda suka ga dama. su in fact suna da yanci ma su kai minista ko su nemi yancin su cewa ya hana su walwala abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan har kungiyar masu larura ba su shirya da minista son Wike ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga wannan saƙon. masu sauraron sashen hausa na muryar amurka allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a amurka haka ne a ranar biyar ga watan nuwamba amurka za su fita kwansu da su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting to a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na amurka shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaɓen, a lokacin zaɓen da kuma bayan zaɓen wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram. Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu. hudu biyar shida tara takwas tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa amurka Sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku. Toma Dalla sa a ci gaba da mu domin samun labarai game da zaben Amurka da ke tafi a mako mai zuwa. Yanzu ko ga Mahmud Kwari da shirin na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai wannan la'anan ne. Masu tsare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wannan matsalan hanyar mu kogi babban kogin Malam Garba nan in kogin ta kawo dai yana ci mutane da yawa yaran mu masu zuwa makarantar masu na nan sun rasa rayukansu ya yi yawa sosai primary health care asibiti wanda aka ba mu tun zamanin barde tun zamanin gongola state staff babu kayan aiki babu duniya fa ta waye su san cewa abinda suke zuba mana nan mu muna nan muna lissafi muna kalla muna jira ne ran da su ma za su dawo mazaban su da wani yare za su yi magana su gane mu gane ba al'ummar karamar hukumar ardo kula a jihar taraba ta arewa maso gabashin najeriya najeriya ne suke korafi kan rashin ababen bunƙasa walwala da ci gaban mazauna yankin kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla. Masu saurare watakila la'akari da yadda sha'anin ci gaban rayuwar ɗan adam ke tafiyar hawainiya a ƙasashe masu tasowa saboda rashin samar da ababen da suke zama ginshiƙan rayuwar bani adama ya sanya majalisar ɗinkin duniya samar da wani daftarin wanzar da ci gaba mai ɗorewa a shekara ta 2015 kuma kusan dukkanin kasashen duniya suka rattaba wa hannu bisa alkawarin cewa za su aiwatar da shi gwargwadon iko najeriya na cikin jerin kasashen da suka sanya wa wancan daftari hannu kuma kafin haka ma bayan kasar ta kama tafarkin demokaradiyya babu katsewa bana shekaru 25 da suka gabata 'yan siyasar kasar suke alkawarin samar da ababen inganta rayuwar 'yan kasar musamman ta fuskar kiwon lafiya ilimi lantarki hanyoyi da gadoji da za su sauƙaƙa zirga-zirgar jama'a da kuma uwa uba raya noma da kiwo sai dai har yanzu 'yan najeriya da dama na fama da kamfa ko ma rashin waɗancan ababe a birane da karkara na ƙasar ta najeriya al'ummar garin ardokola mai nisan kilomita ƙasa da goma daga jalingo shalkwatar jihar taraba a arewa maso gabashin najeriya na fama da irin waɗannan matsaloli na ababen rayuwa daban-daban kana eh, magana da hakimin ardokola ne mai suna alhaji yusuf abubakar muna da matsaloli da yawa kamar resin zaman lafiya na irin masu daji da kuma resin hanya daga jalingo zuwa ardokola da kuma makaranta na gwamnati na secondary school bamu da shi sai na community ne kawai eh, wannan matsalan hanyar mu kogi babban kogin malam garba nan in kogin ta kawo dai yana cin mutane da yawa amma muna da kwale-kwale kam wani lokaci kwalkwale na juya mutum a ruwa yaran mu masu zuwa makaranta masu na nan sun rasa rayukansu ya yi yawa sosai muna nema wannan gwamnati ya taimaka mana ya share mana hawa ya mana gada eh, kogi malam garba zuwa har dokula mu samu saukin rayuwa an ji kayi maganar ilimi kuma ilimi dai muna da firamare tun 1975 aka kafa mana firamare school har zuwa yanzu mu dai ba mu samu sakandare na a ward din na ardo kulan ke daya ba mu samu secondary na gwamnati ba sai community community kuma lokacin da wannan mutanen daji suka addabe mu mutane sun wase yanzu ma makarantar ma ba mutane muna nema dai gwamnati ta sahan ta karba mana wannan makarantar a nemi yaran da aka tura cikin gari a lokacin da wannan eh, masu daji suka fafakare mu mm, wato yan ta'adda ke yan ta'adda mm. eh, mu samu Eh, mu ma mu shi moriyan gwamnati ta wannan gefen ta ilimin din. Baya ga ababen da hakimin wannan lardi ya bayyana wasu daga cikin mazauna garin sun yi karin haske akan wasu matsaloli da suka ce suna ci musu tuwo a kwarya Ni ne mai suna Jacob Jacquin daga karamar hukumar Ardokolale. Rashin zaman lafiya wato insecurity da muka samu mun san cewa lalle mutane sun ji jiki gaskiya abubuwan da aka dan noma na daidai a ci abinci mutane sun dauka sun zo sun dauki gida a gare lokacin da kinafa suka wargaza mutane da da rana za a hau mashin a zuwa ɗebe ko a tafi da to Allah ya taimaka an dan samu dan sayi da kaɗan gwamna ya taimaka an dan samu maharba sun koma yanzu masalolin da muke fama da shi ɗiɗi ne gurin kwanciya kamar da mutane suke fama ɗin nan babu mu daga Jalingo a nan bakin kogi waya hamsin zai kai Ardo Kolahud zai kai mana wuta polwaya hamsin daga jalingo ko amma ko da a ce dan sola nan dai a bamu mu dan samu haske ma babu dan hmm. sola din man da aka kawo guda takwas ne fadin arɗokola gaba daya duniya fa ta waye su san cewa abinda suke zuba mana nan mu ma muna nan muna lissafi muna kalla muna jira ne ran da su ma za su dawo su ba mu san da wani magana za su yi mana ba da wani yare za su yi magana su gane mu gane ba kana magana da honorable stephen ardo akwai primary primary waɗanda suka wawasai haka nan suka rurushe ba su da yara ma ba su da wurin zama a wurin amma idan in gwamnati ta waiwaye mu in kuma an ba mu shikeken security lalle eh, al'umman mu yaran mu za su koma su je su yi karatu muna da primary health asibiti wanda aka ba mu tun zamanin barde tun zamanin gongola state staff babu kayan aiki babu wayansu abubuwan da ya kamata Eh, asibitin din ta samu na magunguna da sauransu saboda da mantenin wancan community da ba za su iya fita da nisa ba ko aifuwa ya tashi ko gaggawa ko eh, wani abu ya faru tun da mutane ne suke zaune a kauye ya kamata asibiti yana kusa da su domin a kula da lafiyansu abubakar malam suna nan da yawa kawai duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Kwada yake al'ummar Arɗo kula sun bayyana ƙalubale da dama da suke fuskanta amma batun ilimi ne kawai hukumomin jihar ta taraba suka yi martani a kai sunana idris goje permanent secretary na minister of education taraba state akwai makarantu da yawa da mu karba wurin community don for mu managing ishi da kyau yanzu dai mun karba makarantu ya kai kusan talatin yanzu waɗannan community na harba kwala wani ne alkawari za ka yi musu domin ganin wani al'amari na kanka eh magana alkawarin ɗaya ne sai su zo ministry in suka zo ministry za su rubuta application na take over na community school in suka applying muka ga application ne based on application ne su za mu sa a je makaranta aka je assessment a wurin ɗin za a ba su form maybe sai su cicika duk daga abun da ya kamata kriteria da ya kamata za su akwai ka'ida da ya kamata yanzu suka yi mitin din su sai ba su approval na taking over kamar da na faɗa a baya aka yi taking over gwamnati sun ɗauke nauyin makarantar kenan za a zama duk abin da ake gudana maka gwamnati za su masu. masu aure karshen shirin yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne to madalla gaida na kwari yanzu ko ga murtala da shirin labaran wasanni kungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila ta raba gari da mai horar da 'yan wasanta eric ten hag biyo bayan kashin da west ham ta bata da ci biyu da nema a wasan gasar premier ta wannan makon da suka fafata a jiya lahadi ten hag mai shekaru 54 ya kwashe dan lokaci yana fuskantar matsin lamba da rashin tabbas kan makomar aikin horar da 'yan wasan kungiyar da ya soma a shekara ta 2022 sakamakon koma baya da rashin nasara a wasanni kashin da kungiyar ta sha a wasan na jiya ya sa ta koma ta goma sha hudu a teburin gasar firimiya da maki goma sha daya a yayin da kungiyar ta sami nasara sau uku kacal a cikin wasanni tara na gasar da ta buga a kakar wasanni ta bana kungiyar ta bayyana mataimakin ten hag ruud van nistelrooy a zaman wanda zai rike shugabancin kungiyar na rikon kwarya kafin ɗa tabbataccen koci na dindindin hukumar kwallon kafa ta kasar libya ta sha alwashin ɗaukaka ƙara kan hukuncin da hukumar kwallon kafar nahiyar afirka ta kaf ta yanke mata bayan samun ta da laifin tozarta tawagar 'yan wasan super eagles na najeriya da suka ziyarci kasar domin fafata wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka a ranar 13 ga watan wata wani kwamitin ladabtarwa na hukumar ta caf shine ya yanke wa kasar ta libya hukuncin baiwa najeriya galaba da ci uku da nema a wasan da ba a sami bugawa ba tare da ɗorawa hukumar kwallon kasar tara ta dala amurka dubu hamsin an soke buga wasan ne bayan da tawagar ta najeriya da aka karkata akalar jirgin saman su daga bengazi zuwa wani karamin filin jirgin sama suka kwashe tsawon sama da sa'o'i goma sha takwas ba tare da wata kulawa ko kai su inda ya dace ba lamarin da yasa suka yanke shawarar bijirewa buga wasan tare da komawa kasar su wata jaridar wasanni ta kasar mai suna libya review ta ruwaita cewa hukumar kwallon ta libya da tuni ta bayyana kalubalenta kan wannan hukuncin ta ɗauko hayar wani kwararren lauya ɗan ƙasar tunisia ali abbas domin tsaya mata a fafutukar ta ɗaukaka karar. a ƙasar zambia ana zama makoki kan rasuwar wasu 'yan wasan kwallon kafa bakwai da suka rasa rayukansu sakamakon hatsarin mota da ya auku a jiya lahadi hukumar kwallon kafar kasar ta tabbatar da aukuwar hatsarin na motar safa ta kungiyar kwallon kafa ta shabuma ta council fc a yayin da suke kan hanyar zuwa buga wasan gasar lake ta mataki na uku a arewa maso yammacin kasar haka kuma hukumar ta tabbatar da mutuwar 'yan wasan bakwai yayin da wasu sha biyu kuma suka sami raunuka biyar daga cikinsu an garzaya da su zuwa babban birnin kasar na lusaka domin ba su kulawa ta musamman kawo yanzu ba a kai ga bayyana sunayen 'yan wasan da suka rasu ba hukumar kwallon kafar nahiyar afirka ta kaf ta aiki da sakon jajantawa tare da nuna alhini akan wannan babban rashi. To ƙarshen labaran wasannin kenan Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya kaɗa ƙuri'ar wuri a babban zaben shekarar 2024 Biden ya kada kuri'a a yau litinin a hukumar zaben jihar Delaware da ke kusa da gidansa a wajen Wellington inda masu kada kuri'a suka yi layi a kan titi don kada kuri'unsu. Biden ya tattauna da masu jefa kuri'a yayin da yake kan layi. Shugaban ya jira a layi na kusan tsawon minti 40 kafin ya kada kuri'arsa. jami'an 'yan sanda a najeriya sun ce wani gini da ya rubta a wata anguwa da ke bayan gari a babban birnin tarayya abuja a ƙarshen wannan mako ya kashe akalla mutane bakwai mai magana da yawon rundunar 'yan sandan abuja josephine ade ta ce an ceto mutane biyar daga baraguzan gini a jiya lahadi ruptawar gine-gine ta zama ruwan dare a najeriya inda aka samu akwai irin waɗannan lamura sama da goma a cikin shekaru biyu da suka wuce hukumomi sukan ɗora alhakin irin waɗannan bala'o'i a kan gazawar aiwatar da ƙa'idojin kiyaye gine-gine da kuma rashin kula da su To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye inda masu fashin baki daga jam'iyyar Republican da jam'iyyar Democrat na nan Amurka suka fafata a wata zazzafar muhawara kan shirin tsaka mai wuya. Don haka sai a tare mu a lokacin domin jin ƙarin bayani akan yadda zaben Amurka za ta gudana. yanzu a madadin zahra aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da fiona wa mayi da ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren baba ya ko makiri ne daga nan birnin washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya